Jam'iyyar APC ta ɗauki matakin yin taron bayyana manufofi da kuma samarwa gwamnati mai jiran gado alƙibla domin ta lura da nauyin da ke kanta na cikawa al'ummar ƙasar alƙawulan kyautata musu rayuwa. To ko menene manyan ayyuka da gwamnatin Muhammadu Buhari za ta fara tunkara? Tambayar kenan da na yi wa ɗaya cikin amintattun jam'iyyar kuma tsohon muƙaddashin shugaban jam'iyyar CPC Alhaji Salihu Mustapha. Ba yau ba tun muna kamfen ya faɗa wai yana shigowa dole za a kula da harkan tsaro sosai kuma za a kula da nema ma yara matasa ayyuka sosai domin in kasa tana nan haka kullum yara suna gama makarantu suna gama karatu ba aiki yi so dole ne duk wani abubuwan da ya riga ya faɗa irin north east niger delta duk wani wuraren dole za a mai da hankali nan sosai kuma in ba haka ba to gwamnati ita ma da kanta ba za ta samu daman aiki ba Samar da aikin yi ko babu dai, sabon gwamnati za ta karɓi mulki ne a daidai lokacin da mahukuntar ƙasar masu barin gado. Suka fara faɗin cewa sai fa sun ɗauki bashi kafin su biya albashin ma'aikata. Ta yaya gwamnati za ta tunkari wannan matsala ne? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Sani Sa'idu ‘yan ɗaki, babban mataimakin darakta janar na ƙungiyar manyan ‘yan kasuwa kuma ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa. Na farko, ba magana wani sani ko sabo a zamacin naka wanda ya taka doka doka ta taka shi na ɗaya kenan sannan na biyu a kafa wani abin da ake ce mutum tank wato wasu wani kwamiti na kwararru ko gwanaye ko waɗanda suke jin suna iya bada tasu gudunmuwar a zaɓe su bisa cancanta ba bisa cewa na san wani a'a kowa wanda yake jin shi gwani ne a fanninsa ya fito a diba shi a bincike shi a tabbatar gwanin ne ya gwanance sai a sa cikin wannan kwamiti a zo a zauna a tsara yanda wannan tafiya za ta tafi amma idan aka ce za a tafi kara zube to Najeriya in ta faɗi ta riga ta tafi kenan. Najeriya tana cikin ƙasashen duniya da za a iya cewa ta tanaji manufofi a rubuce da za a iya kwatanta su da kowace ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki. Yaya kungiyoyi masu sa ido a harkar siyasa ke kallon manufofin wannan sabuwar gwamnati? Dr. Jibo Ibrahim jigo ne a kungiyar kula da demokradiyya da ci gaban ƙasa. Abubuwa guda uku da suka ce za su sa a gaba na tsaro, na neman samari aiki, sannan kuma da rage irin cin hancin da rashawa da muke da shi a wannan ƙasa. Kowa yadda abubuwan da ya kamata a sa ido a kai kenan. to amma du abubuwan nan uku da ake kallo akwai wahala kwarai da gaske a samu canji kuma in ba a canza din ba wannan gwamnatin ba za ta daɗe a mulki ba domin mutane kowa ya zo yana jiran gyara kowa ya yana tsammani sauran gwamnatoci na da sun kasa wannan ba zai kasa ba to in ba canjin nan suka yi ba mutane suka fara gani a ƙasa to su ma za su shiga cikin rikici a cikin waɗanda suka halarci taron akwai zaɓaɓɓun gwamnoni da 'yan majalisu na jam'iyyar apc da manya-manya da jigajigan jam'iyyar da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa har da tsohon prime minista na Birtaniya Tony Blair wanda Peter Mandelson ya wakilta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.